Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau litini shida ga watan Nuwamba a babin rahotanni za a ji cewa kungiyoyin sa kai a jamhuriyar Nijar sun yi kira ga kungiyar ECOWAS da sauran masu fada a jiko masu ruwa da tsaki da su bi sahun kungiyar tarayyar Afirka EU ko ko AU wajen yarda cewa an fai juyin mulki a jamhuriyar Nijar ko me yasa? saboda ba komi bane ba sai illa talaka Nijar ne zai iya shan wahala ko kuma in ce talakan kasashen Afirka ne suke shan wahala. sannan za a ji kiran ko karin bayani kan zanga-zangar da aka yi a jamus kan rikicin isra'ila da hamas kamar kowane daren ranar litini yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan kan bukatar yin adalci wajen kashe kudaden jama'a sai dai a mana afuwa saboda ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba to amma kafin nan ga aisha ma'azu da labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen za ta karbi bakoncin mataimakin Firimiyan China Healy Feng a wata ziyarar tattaunawa ta wuni biyu a cikin makon nan. Ana sa ran yin tattaunawar tsakanin ranakun Alhamis da Juma'a a birnin San Francisco gabanin taron kolin kungiyar kasashen APEC wadda ta kasance ta baya-bayan nan a jerin tattaunawa tsakanin jami'an Amurka da China. da zimmar sassauta takun sakar da ke tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya ana sa ran cewa yalan za ta buƙaci haɗin kan hi kan ƙalubalolin sauyin yanayi da sauran matsalolin da suka addabi duniya ba tare da barin takaddama a fannin kasuwanci ko sauran batutuwa ta shafi dangantakarsu ba sanarwar da malin ta fitar yau litinin a game da tattaunawar na zuwa ne yayin da ake sa ran shugaba joe biden da xi jinping za su gana a makon gobe a gefen taron apec yakin rasha a ukraine shine makasudin tashin farashin kayan masarufi da kuma raguwar ayyukan more rayuwa a rasha a bisa wani rahoton sirri da ma'aikatar tsaron birtaniya ta fitar tashin farashin kayayyaki ya karu da kaso shida cikin ɗari a watan satumba a rasha a cewar ma'aikatar a yau litinin wanda hauhawar farashin kayan masarufi na yau da kullum kamar abinci mai wato da mai suka haddasa rahoton ya kuma gano cewa ya yi hauhawar farashin kayayyakin zai yi tasiri kan yadda gwamnatin kasar take kashe kuɗi kan ababen more rayuwa wani mataki wato wani mataki da ya ƙara nuna yadda rasha take sake fasalin tattalin arzikinta don ta iya ci gaba da yaƙi fiye da wanda ta ɗauka fiye da kowa a bisa sanarwar ya iya yiwuwa hauhawar farashin kayayyaki ya yi tasiri kan kuɗin ruwan da za su hau kan rasha masu wato 'yan rasha masu neman rance sannan ya yi tasiri a kan kuɗin ruwan da gwamnatin rasha take biya kan basussukan da ake binta an kashe sama da mutane ashirin a jiya lahadi bayan da aka yi wani barin wuta a cikin wata kasuwa a wata unguwa a wajen babban birnin kasar hartum wannan shine mummunan harin baya-bayan nan da aka gani a rikicin da aka fara tun watan afrilun bana tsakanin dakarun sojin sudan da ke karkashin shugabancin sojin wato shugaban sojin kasar abdul fattah al-burhan da mataimakinsa a da muhammad hamdan daglo mai jagorantar dakarun mayakan rsf sanarwar da kwamitin lauyoyi masu goyon bayan demokuraɗiyya ya fitar ta ce lugudan wutar ya auka ne a kasuwar garin omdurman a yayin wani artabu tsakanin bangarorin biyu a ranar asabar wata majiyar likitoci ta ce harin da ya taba gidajen mutane ya kashe akalla fararen hula goma sha biyar garin omdurman ya sha fuskantar musayar wuta mai zafi tsakanin bangarorin biyu an kashe sama da mutane dubu goma a rikicin na sudan ya zuwa yanzu a bisa rahoton kungiyar acled mai zaman kanta wadda ke tattara bayanai a ƙarshe wasu ƙasashen turai suna sake fuskantar bazuwar yaduwar wani rikici mai nasaba da wanda ake yi a gabas ta tsakiya wata ɗaya bayan fara rikicin isra'ila da hamas sai dai akwai abin da ya bambanta karara tsakanin yanayinsa da kuma yadda barazanar tsaron da ake fuskanta a yau da wanda aka fuskanta akalla shekaru goma da suka gabata sa'ad da 'yan isis da ke iko da wani babban kaso na kasar iraki da siriya ya haifar da hare-haren ta'addancin da ya kashe ɗaruruwan mutane a turai a cewar jami'ai da masharhanta har idan rikicin isra'ila da hamas ya tsawaita sannan ya bazu wasu sun kara da cewa turai za ta iya fuskantar bazuwar wasu sabbin matsaloli bayan tashin hankalin masu tsatsauran ra'ayi wanda ka iya raunata wato na lamuran siyasa a turai wanda zai dora mata sabon nauyin tallafawa ukraine a yakinta da rasha kana yana iya jan hankalin kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi kamanceceniyar ita ce wayar da kan mutane game da barazanar a kasashen turai kamar yadda jason weber wata da ke zaune a birnin paris wacce ta kware akan al'amuran tsaron turai ta shaida a wurin taron asusun german marshal da aka kafa akan rikice-rikicen gabas ta tsakiya guda biyu sai dai kuma hare-haren wato ta sai dai kuma hare-haren 2015-16 sun ta'allaka ne akan rayuwar kasashen yamma na yanci da kuma takaicin mutane kan tsarin gwamnatin yayin da hare-haren da ake fuskanta yanzu suka karkata kan wani rukunin al'umma daya wato yahudawa an samu lamuran kyamar yahudawa sama da 850 uh, a faransa wacce ta kasance wani wuri inda al'ummar yahudawa suka fi yawa a yammacin turai da musulmai tun bayan harin da kungiyar musuluncin filistino na hamas ta farma isra'ila a makon da ya gabata. Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a jamhuriyar Nijar kungiyoyin sa kai sun yi kira ga kungiyar ECOWAS da sauran masu ruwa da tsaki da su bi sahun kungiyar tarayyar Afirka AU. wajen yarda cewa an fai juyin mulki a jamhuriyar Nijar tare kuma da ɗage takunkuman da aka ƙaƙaba waɗanda inji su talakawa ke shafafa. Hamid Mahmud Gareka. Bayan wani zama ne da kwamitin sulhu na ƙungiyar tarayyar Afirka ta yi ne kan batun rikicin siyasar Nijar. ta bayyana amincewar ta ka abokuwar juyin mulki a Nijar tare da baiwa kungiyar tarayyar Afirka sayya wani wakili na musamman na kungiyar wanda zai sayya ido a tafiyar mulkin rikon ƙarya daga ƙarshe a mayar da ƙasar Nijar ta barkin demokuraɗiyya. Kwamitin ya ja hankalin kungiyar ECOWAS da sojojin da ke mulki a Nijar da su tunkari juna domin tattaunawa don samun hayoyin lumana domin warware rikicin siyasar ƙasar ta Nijar. saboda haka ne kungiyoyin fararen fulla da na gwagwarmaya suka shirya wata muhawara mai taken samar da hanyoyin magance matsalar siyasar kasar ta Nijar cikin ruwan sanyi inda kungiyoyin suka buƙaci ga kungiyar ECOWAS da ta bi sahun takwararta ta Afirka kan batun juyin mulkin kasar ta Nijar. Traore habidu shugaban gamayyar kungiyoyin farar fulla na jihar Agadez. Kungiyar tarayya na Afirka ya ya amince yanzu da sun tabbatar da an yi kudeta a nan Nijar. Wannan harka na kudeta kasan ba ta wani wanda aka yi kudeta kuma a maida tsohon shugaban. Da sunan kaman kungiyoyin faran fulani muna tambaya ga ECOWAS ya bi abin da ya tambaye su a sakata ma wannan sanction sanction tunda sanction sanction kowa ya san da ba kwanta ne abin yake jima ba talakawa ne ECOWAS su ma su bi a rawar yakin nan cikin lalama har ya kai inda ma firzan wanda kama za su ce shi ya shiga cikin harkokin nashi a warware abu a cikin ruwan sanyi. Kungiyar ta Afirka ta sanar da wannan matakin ne a lokacin da kungiyar ECOWAS da hukumomin mulkin sojan Nijar suka kwashe watanni ba tare da an samu wata matsaya ba a lokacin da mutanen kasar ta Nijar ke ji a jikin su sakamakon takunkuman karya tattalin arziki da aka sanya wa kasar da yake tsokaci a kai Mustapha Alhaji Adam wanda 'yan gwagwarmaya ne a kasar ta Nijar sun bayyana goyon bayan su da matakin na tarayyar Afirka. A matsayin mu na 'yan fafutuka a matsayin mu na 'yan kishin kasashen Afirka ECOWAS ya gamata a gaggauce ta ɗauki shawarar wannan karamin kwamiti da yake ƙarƙashin ƙungiyar Afirka da sunan cewa wannan takunkumai a hudda su kuma a ci gaba da tattaunawa saboda ba komi ba ne ba sai illa talaka Nijar ne zai iya shan wahala ko kuma in ce talakan kasashen Afirka ne suke shan wahala. A bangare guda kuma hukumomin mulkin sojan kasar ta Nijar sun buƙaci tattaunawa da ECOWAS domin warware rikicin kasar ta hanyar lalama wanda tuni masana harkoki yau da kullum irin su Abdulrahman Dukko suka soma bayyana ra'ayoyinsu kan matakin na sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar na batun tattaunawa da ECOWAS. Sojoji kofa su a buɗe saboda su samu su tattauna da yawo saboda a samu mafuta Mu muna kallon shi da idon rahama da suke iya ɗauki wannan kuduri na cewa za su fito su yi magana hisi bidillahi saboda a saurare su su ba da hujjojinsu kuma a samu mafuta ga wannan matsalar da muke ciki kenan suna nan suna jiran kasashen yawo musamman su bawaye su saboda a samu a samu mafuta ga wannan irin abubuwan da ake azama niger musamman ma wannan takunkumi da liƙe boda da an yi. ƙungiyar ta tarayyar afirka dai bata yi batun mero da hambararren shugaban ƙasar akan mulki ba sai dai kawai ta yi kira da a sake shi da iyalansa da duk wani 'yan siyasar da ake tsare da shi Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. To a gaida Hamid daga Nijar kuma bari mu kada turai inda za a ji karin bayani kan zanga-zangar nan da aka yi a kasar Jamus game da rikicin Isra'ila da Hamas. Ramutu Garba da riki. yadda dai aka soma gudanar da zanga-zangar kedan a dusseldorf babban birnin jihar north rhine-westphalia jiha ta hudu mafi girma a tarayyar jamus falastinawa da masu mara musu baya fiye da dubu goma sha bakwai ne aka tabbatar sun gudanar da zanga-zangar ta ranar asabar din da ta gabata Adiya Umri kenan ke cewa bai kamata ma a kira abin da ke faruwa a zirin Gaza da yaƙi ba, don bayan da za a kwatanta wanda ba shi da makamai ya yaƙi wanda ke da manyan makamai da kuma taimakon manyan ƙasashen duniya. Saɓanin zanga-zangar da falasina suka saba gudanarwa a ƙasar Jamus tun baya ɓarkewan faɗan a watan Oktoban da ya gabata. A wannan karan dai da dama daga cikinsu sun yi kira ne ga gwamnatin Jamus ɗin. kan ta gaggauta shiga tsakani don ganin an kawo ƙarshen zubar da jinin da ake a yankin Gaza. Aaron Smith kenan ke cewa mu a matsayinmu na 'yan ƙasa ba ma goyon bayan rawar da Jamus ke takawa a wannan rikicin. Ita kuwa Ursula Mula ta zargi gwamnatin Jamus ɗin ne da nuna ɓangaranci saboda taimakon da ta ce take baiwa Isra'ila a rikicin. I it's not fair. Ta ce bai dace ba kuma babu adalci a matakin da Jamus ta ɗauka na kashe maƙudan kuɗaɗe a rikicin da sunan neman taimakon Isra'ila don ta kare kanta. To a yayin da Falasɗinawan ke tasu zanga-zangar a gefe guda, wasu 'yan isra'ila su ma sun haɗu suna ta kalamai na nuna adawa da ƙungiyar hamas mr uh, uh, niko ya ce mayakan hamas ne ke da hannu a uh, asarar rayukan da ake tafkawa a gaza ganin yadda suke amfani da yara don samun kariya kuma tunda su suka so tayar da wutar wannan rikicin dole ne su fuskanci hukunci daidai da laifinsu to an dai karkara zanga-zangar da jawabi daga bakin jagororin wannan gangamin da kalamai na son ganin an samar da zaman lafiya tare da mutunta 'yancin ɗan adam a rikicin na gabas da tsakiya. From the river to the sea, Palestine will be free. Tahya Abu Baida. احنا مع المقاومه الفلسطينيه قلبا وقالبا Idan dai ba a manta ba tun a ranar bakwai ga watan Oktobar da ta gabata, Hamas ta kai wasu jerin hare-hare da suka hallaka Yahuda sama da dubu daya a yayin da Falasina fiye da dubu bakwai suka hallaka a hare-haren ramuwar gayyar da Isra'ila ta kai a zirin Gaza. kawo yanzu dai kiraye-kirayen a tsagaita buɗe wuta a rikicin ya ci tura. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Düsseldorf na tarayyar Jamus. Kayan Sorry, to a gaida Ramatu, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Kayan yara gobe na nake ci. sarki yan amshina kaga malo kana na zan ya shato mammalo gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci ta alhaji dan kadinawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan na ce. na ma Kayan yara gumi na nake ce. sun zana kan tebur sun kama rubutu wannan shi ma gumi na yake ce. To a gaida marigayi shata yanzu kuma ga rahoto na musamman. A Najeriya babban lamarin da ake ta cece kuce a kai shine batun makudan kudaden da aka kashe wajen sayo motocin alfarma ga 'yan majalisar kasa na dattawa da wakilai wanda kowacensu ta haura naira miliyan 140 da kuma na ofishin uwar gidan shugaban kasa wanda za a kashe naira biliyan ɗaya da dubu biyar. cikin wannan mawuyacin hali da ake ciki ga ɗimbin bashi da fatara a cikin ƙasa lamarin da ke buƙatan tsimi. Shin ko yaya masana tattalin arziki za su ce game da wannan lamari? Aminu Ibrahim ya yi fashin baki. A yanayin da ƙasar nan take ciki yanzu, mutane suna samun wahalan abin da za su ci. Kullum rayuwa kunci ake ƙara shiga, amma sai gashi yanzu. Gwamnatin tarayya wanda ya kamata su yi ma jama'a jagoranci nagari su dubi halin da talaka yake ciki amma sai muka lura jin daɗin rayuwarsu ya fi na duk wani ɗan talakan Najeriya. Ga misali, yanzu kwanan nan gwamnatin tarayya ta miƙa wani abin da ake ce ma supplementary budget, wato budget ne aka yi su na ɗan wani wucin gaji. Eh. Za a kashe naira triliyan biyu da ɗigo ɗaya. amma cikin wannan kuɗin kawai kuɗin da za a kashe eh. an cire mu fadan shugaban ƙasa na siyan motoci da shi da iyalinsa da na mataimakin shugaban ƙasa da gyaran gidajensu abuja da lagos an cire za a kashe naira biliyan 28 hmm. za a kashe ka gani an ce gyaran gida na mataimakin shugaban kasa a lagos da na shugaban kasa akan biliyan bakwai za a sai ma matan shugaban kasa motan biliyan ɗaya da rabi za a gyara za a gina office complex a cikin shugaban eh, ofisin shugaban kasa biliyan hudu sannan kuma kwanan nan duka bai wuce wata ɗaya ba an fitar da kuɗi sama da biliyan tamanin domin a sai ma ɗan majalisu na dattawa da majalisu na wakilai na tarayya a sai musu motoci kawai bugu da ƙari akwai rahoto da ya fito na ofishin bureau for public procurement sun ba da cewa daga shigowar wannan gwamnati wato ɗaya ga watan jun eh. zuwa ƙarshen watan da ya wuce wato oktoba eh. an sai motoci na biliyan ashirin da ɗaya da ɗigo ɗaya mm. to in ka ɗiddige wayannan kuɗaɗen kawai wanda aka kashe saboda jin daɗin wasu mutane ne wanda ba su wuce su ɗari biyar da wani abu ba ka dubi yawan mutanen najeriya sama da mutane miliyan ɗari biyu da wani abu eh. ga kuma abin takaici yau dazun nan kafin mai magana maganan nan da kai kamar awa biyu da suka wuce mun ziyarci wani wurin marayu ko idp ka wurin da ake ajiye 'yan gudun hijira a nan cikin garin kaduna a kawo wanda dr ahmad gumi ya mana jagoranci mun je mun tarar da mata ne sun fi ɗari da yara sun fi ɗari dukansu an kashe iyayensu maza ga yaran nan birjik ba su da cin yau ba su da na gobe sannan akwai report da ya fito na international committee on red cross eh. ta buga cewa a arewacin najeriya yanzu kusan mutum miliyan uku suna fuskantar matsananciyar yunwa to eh. matsananciyar yunwa yanzu ake fuskanta a arewacin najeriya wa'annan abubuwan da ake yi mutanen nan fa ba jama'a su ya dame su amarin yana zuwa a daidai yaya matsayin tattalin arzikin mu yake da kuma yadda wannan zai kara shafar tattalin arzikinmu. Ga misali, in ka kai zaga cikin garin Katsina, ka zaga cikin garin Kaduna, ka je zamfara ka gani. Kusan duk kamfanoni da muke da shi da suke fitar da wasu kayayyaki da suke daukan jama'a mutane aiki duk sun ruguje. To ni Katsina baki ɗaya Katsina State. Ina jin ba wani kamfanin wanda zai baka riban abin da ake ce ma uh, after tax profit na hmm. miliyan ɗari a garin kaskasin na shan gabaki ba shi to amma mutanen nan kuɗin nan kawai da suka ce suka za su ce su sai motoci ya isa a da masana'antu da ke katsina zamfara state kaduna kano akalla a ƙasar za a iya tada masana'antu kamar guda hamsin a banza za su ɗauki mutum kusan mutum dubu hamsin aiki Shin yaya yanayin aikin 'yan majalisa yake bisa tsarin mulkin ƙasa? Kwararren masani a wannan fanni, Barista Suleiman Dallame ya yi fashin baki a kai. To, kamar yadda sashi na biyar yake magana wanda shi shine kafa majalisan ƙasa, hmm. kuma ya fitar da kundin tsarin mulki da 84 yadda ya tsara cewa waɗannan mutane na Allah ya sa aka ɗauke su 'yan majalisan ƙasa da da wakilai ga yadda za su yi aiki ga kuma irin tsare-tsaren abubuwan da za a yi musu na jin daɗi wato na basu walwala yadda za su samu su yi aikin kamar yadda doka ya ce ah. Ah, kuma daga nan shine fitar da wata hukuma ta musamman ah, wadda ake kiranta revenue mobilization and fiscal commission wanda suke kallon yadda abubuwa suke a ƙasa da abin da zai dace a yi ma ɗan majalisa wanda kan zai samu natsuwa ba tare da ya kalli abin da yake waje ba a tsarin dokokin da su wato wadda ita wancan hukuma take da shi ta nuna cewa wajibi ne a sanata ko dan majalisar kasa ya mallaki mota da zai rika hawa sannan na biyu kuma wajibi ne ya mallaki mota wadda za ta rika zuwa abinda ake ce oversight function su tuka motar su tafi waɗannan wurare su ga ainihin abin da ake ce mishi na gani da ido kamar yadda faɗa tun shekarar alif tarihin tara da uku kowa sani dukkan waɗannan sanarci an saya musu motoci. kamar an ce ayi rance ne kada suna iya karɓar rancen da za su sai mota na kaman kaza. Eh, a'a a wancan lokaci ana ce su ne za su rance amma a wannan karan canza dokan aka yi saboda irin waɗannan eh, sato kasa katsi da ake yi eh. hukumar ce take sayan waɗannan motoci ta basu mafi yawansu idan ba principal officers ba ne sukan ganta ne kawai an kawo a kofar gida ce ga wannan mota ita ce wanda aka kawo ina aka sayo yaushe aka sayo ina tabbatar maka mafi yawan yan majalisa mu musamman ma a wace irin mota ce ba wadda ake so za a amfani ita kuma ko a 1983 an yi ta bakin kokari a gyara abubuwan nan al'amuran sun gagara har zuwa wannan lokacin da ake ta waɗannan koke-koke din. A wata hira da ɗan majalisar dattawa wato sanata yi da gidan talabijin na channels game da batun waɗannan motoci da ake ta ku ce a kai cewa If I travel to my constituency with a car now, by the time I go three, four times, you know Nigerian roads. If you look at Nigerian roads all over the Federation, we have a serious problem because nothing much has been done in the last few years. Most of our roads, they are terribly bad. Ai motocin na aiki ne, kuma in na tafi da wata ƙaramin mota a mazaɓata in dai na sawu ɗaya biyu har ya zuwa hudu ya zuwa can mazaɓata don duba ayyuka to tabbas kasan hanyoyinmu na najeriya ba su da kyau kuma an shafe shekara da shekaru ba yi masu gyara to amma wani abin mamaki shine za a ce to shin haka demokaradiyya take wannan dalilin ne ma sanya muka ƙetara ya zuwa kenya inda na samo labarin wani majalisar wakilai ta kasar kenya wato migori mai wakiltar bengal ta kudu wacce ta gabatar da wani batu kamar haka I'm reminding you, as a Muslim, I am not scared of death. I'm scared of the day of judgment. But you come to Kenya, the poor country with overloaded debts, a governor, a president passes with all those motorcades, and you wonder where they're going to. But I want to remind them there is an equalizer. That equalizer is death. When you die, you will leave those cars. You will go to your God. ta ce ina tsoron gamuwa na da Allah a ce matalauciyar ƙasa kamar Kenya mai fama da ɗimbin bashi da kuma wasu bukatu da dama sai kawai kaga gwamnoni da shugaban ƙasa suna shawagi a cikin kwamban motoci kamar su ina ma za su je to ni fa ina tunatar da su cewa za a mutu kuma za a koma ga Allah Allah kuma zai tambaya shin yaya ka gudanar da mulkin da na baka Ni kuma nan na san na yi rantsuwa na kama aiki. kuma ba zan iya tunkarar mutane na ba da bayanin irin ɗawainiyar da ake ɗauka namu iri daban-daban domin na san cewa a cikin rantsuwar da muka yi shine na je wakilta ne kuma ba zan azurta kaina da gayya ba kai tsaye haka shi kuma shugaban kasar zambia hechilema ya ƙi ne a saya mai sabbin motoci na kama aiki gab da lokacin da ake shirin rantsar da shi na kama aikin ya ce shi ya gwammace ya hau motocin da zai gada daga wanda zai sauka tunda dai suna nan lafiya lau ana amfani da su a maimakon wannan wa'annan kuɗaɗe a ta yi amfani da su a gina makewayi a manyan kasuwannin biranen kasar wanda yake ya tabbatar yana sane da cewa wasu wuraren babu wasu kuma wuraren ma ba su da kyau ya ce duk wani mai mukamin gwamnati da ke son sayan babban mota to ya je ya saya da kuɗinsa ba dai da kuɗin talakawa ba 1.8 million dollars for the president's vehicles? Are there no vehicles in stages? They are there. Are they not moving? They uh, are moving. Are there no wheels? They have wheels. I said, I will use those. Tender is cancelled. I have not bought any new vehicle because I'm conscious this is not my money. Shi ma kuma hakan yake zaune haye zuwa lokacin nan da dake wannan bayani. Wannan in ji masana shine mulki na adalci mai cike da tausayin al'ummar ƙasa waɗanda suka kaɗa kuri'a su wajen zaben mutane. Wajibi ne a duba haƙoƙi na alfarma ga ma'aikata da ma na talakawan ƙasa a duk al'amuran da za a yi. Sani Sha'ib Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaishe ka, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. Ibrahim a takaicen sakatariyar baitul malin Amurka Janet Yellen za ta karbi bakoncin mataimakin firimiyan China He Li Feng a wata ziyarar tattaunawa ta wuni biyu a cikin makon nan. Ana sa ran yin tattaunawar tsakanin ranakun Alhamis da Juma'a a birnin San Francisco gabanin taron kolin kungiyar kasashen APEC wadda ta kasance ta baya-bayan nan a jerin tattaunawa tsakanin jami'an Amurka da China da zumbar sassauta takun sakar da ke tsakanin kasashen biyu. masu karfin tattalin arziki a duniya Yaƙin rasha a ukraine shine makasudin tashin farashin kayan masarufi da kuma raguwar ayyukan more rayuwa a rasha a bisa wani rahoton sirri da ma'aikatar tsaron birtaniya ta fitar tashin farashin kayayyaki ya karu da kaso shida cikin ɗari a watan satumba a rasha a cewar ma'aikatar a yau litinin wanda hauhawar farashin kayan masarufi na yau da kullum kamar abinci da mai suka haddasa. an kashe sama da mutane ashirin a jiya lahadi bayan da aka yi wani barin wuta a cikin wata kasuwa a wata unguwa a wajen babban birnin kasar hartum wata babban birnin kasar sudan hartum wannan shine mummunan harin baya-bayan nan da aka gani a rikicin da aka fara tun watan afrilun bana tsakanin dakarun sojin sudan da ke karkashin shugaban sojin kasar abdulfatah alburhan al da mataimakinsa a da muhammad hamdan daglo mai jagorantar dakarun mayakan rsf sanarwar ta da kwamitin lauyoyi masu goyon bayan demokuraɗiyya ya fitar ta ce lugudan wutar ya auka ne a kasuwar garin omdurman a yayin wani artabu tsakanin bangarorin biyu wasu kasashen turai suna sake fuskantar suna iya sake fuskantar bazuwar wani rikici mai nasaba da wanda ake yi a gabas ta tsakiya wata ɗaya bayan fara rikicin isra'ila da hamas To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Wamayi da kuma injiniyan mu na yanzu Andrein ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fata alheri. Wasu.